sauraron shirin wannan rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu barkanmu da warhaka barkanmu da arzikin kasancewa da juna a wani sabon shiri shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha mai albarka a wannan babban zaure a daidai wannan lokaci inda muke tattauna matsalolinmu na yau da kullum danganin an gudu tare an tsira tare kuma shiri mai taken gyara kayanka wanda baya taba zama sauki raba.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 sharrin harshe sharrin zuciya sharrin ba mu ji ba ba mu gani ba Allah ka kare mu ka kare al'ummar musulmi baki daya yanayi na rayuwa da ake ciki tsanani fitintunu hatsaniya ga tsadar rayuwa Allah ka kawo mana ɗauki ba don halin mu ba ba don aikin mu ba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 Allah ka ƙara mana soyayya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ƙara wa annabi daraja mu ci gaba da cin darajarsa duniya da lahira masu sauraron shirin wannan rayuwa asma'un kano da jigawa ke kare muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu kamar da aka sani a masu sauraro dama waɗanda suke biye da mu a cikin wannan shiri tun a wancan makon zuwa wannan sati mai albarka muna tattaunawa ne akan makoma da yanayi da ake ciki na wannan hali da aka shiga wanda kuma duk wanda yake rayuwa a wannan karni ya san cewa ana fama da yanayi wanda kuma yanayin mun ba da shawarwari iri daban-daban yadda ya kamata a tankari yanayin da kuma yadda al'umma ya kamata su rinka addu'a ganin abubuwan sun zo cikin sauki kuma Allah ya kawo mana saukin kamar yadda muke ta addu'a da malaman mu suke taimana addu'o'i to a ci gaba da gabatar da shirin ina tare da abokanan tiritiri a ka cika ƙoshiyar lafi wallah ka sha ruwa baban bayiza to suna na amina ahmad abbas ina godiya to barka da shigowa al'abin da ba da na uwar gida a uwar gida ta tabbatar tare da ɗayan tiritirin tun safa muke ta gwagwarmaya ni da shi Hamisu Musa Sidi masu tsaro assalamu alaikum. Eh dan masani ke na ake gaya muku. Ga kuma shi na hannun hagu da ruwa hannun hagu ya je. <laughs> Kuma da hannun dama yake. Ya na mai da shi hannun ya kuma gurin mala ya samu babban rufa. Ya bakale. Allah taimaki Allah taimaki sarauta. Ai wani sarauta Allah magana mala ana ina. To yau gida ya ci kamala Ali. To. Ah. Kar ai iko. <laughs> to godiya ta bata ga Allah madaukin sarki tsira da mace ta bata ga manzon mu sallallahu alaihi wasallama masoyin Allah badadin Allah mai ganin Allah mai kuma tsoron Allah Allah ka samu cikin albarkacin sa amin amin Ah kamar yadda wato sanarwa ta gabata ba su sauraro har yanzu muna magana ne akan yanayi wanda kuma manya-manyan malaman mu sun shigo suna jan hankalin mu ba wai yanayin ake kallo ba matsalolin da suka shigo ta cikin yanayin wato hada-hada ta kuɗi ciniki na siye da siyarwa jiya ma garin leke-leke na na ƙara leko wata hada-hada da na ga ana yi wanda kuma malam ana in manta malam nura sala jajaye yi mana bayanin irin yadda raba take kala-kala to jiya ma na hango wani abu da aka yi wanda kuma Allah da ya kiyaye Allah ya kyauta hada-hada ce ta cinikayya wadda kuma na wata mata a gidanta ta ɗauki kayanta ta bada domin ta bada a bata wani abin to a yadda aka yi jingina kamar irin a ba jingina ta yi ba abinda da ta shine kayan ta bada kuma kayan ya fi karfin abin da aka bata amma saboda tana cikin matsala mm-hmm. haka ta haƙura ta karɓa wanda ni na gaya wa ita wadda ta bada abin da ce mata kinga wannan abin da kika ce wance ta kawo miki mm-hmm. gaskiyar magana abin da kika bata bai kai kuɗin ta ba kar ki kalli tana cikin masifa ki tattara ki wa wannan abun kuɗi tunda ita ba jingina ta bada ba mm. ta bada abin ne ita da samu masalahar rayuwa mm. ke kuma abin da kika bata domin ta samu masalahar rayuwa kin cuce ta ta mata yanki to nace wallahi raba kika in kika ci wannan abin raba kika ci nayi mata nasiha mm. na bata shawara idan ta ji kanta ya amma ina fatan dai Allah ya sa ta ji tunda na riga ne mata na mata nasiha saboda wato hatta kai jallin da a yi haƙuri wasu matan sun fara ɗaukar kayayyakinsu suna siyarwa saboda sarayu gaskiya eh. in ka matsu matsu kayan to matsu kayan ka to a wallahi a wallahi an zo gabar hada hada kawai ake kuma mu ga eh, wasu mata ma sun sa kayan a kasuwa ina kuɗin a'a ai akwai wasu ai na gina maka ka tsaya ka ji ai akwai wasu dillalan suna nan hmm. suna nan su duk inda kuɗin yake ko siya ne za su siyo saboda sun san misali wannan waya ce hmm. misali ne siye ta dubu hamsin hmm. ni na matsu matsuwar da ne zan iya ma barin ta a dubu ashirin kwarai kuwa haka ne to da haka kai kuma in ka je tun da zancen siyan kuɗi ne idan wanda ya je zai samu kuɗin zai samu dubu ashirin ko da zai bada dubu biyar hmm, zai samu dubu ashirin ne ka saboda ya san zai zai hmm. ninga ya ninka a abin da yake da haka su suna nan su kuɗin baya musu hmm. wahala an mamaki ma nake wallahi kuɗin ba mu adanawa suke kila ma kila ma daman suna ajiye da su saboda irin wannan ranar to ko ta kwana ita ta kwana eh. eh ai wani tun daga ran da aka sa kwanan watan ma zai abin daga rana ya fara binne kuɗaɗen to ka gani to irin kana ji irin waɗannan kuma duk tunanin ka sai ka samu waɗanda suka fi ga tunanin waɗannan abubuwan muke ta magana akan su muka ta gaito manyan malaman mu kuma a yau din ma muna tare da malam Salu hmm. domin ya ci gaba da faɗakar da mu sai dai kafin malam ya dora hmm. na ga shi Aminu Layi ya shiga yanayi kai kullum fa ka samu shi shi ne zuciyar ce kin gashi kamar gaske amma kuma zai fashe mutane da wala idan kika ce mutum dabba sai mm. ran sai baci mm. ko in ka ce mai mahaukaci mm. sai ran sai baci amma da ka kalli irin halayyar da yake yi da abubuwansa to sai ka rasa bambanci kai halitta ce kawai bambanci kalin faranki ne da shi ke. wannan magana da kike yi fa akwai fa ya sunan su dillalan da kai waɗanda kawai dama babu abin da suke jira sai su ga kama su ka shiga wasifa ka yawa su zo su ƙara sun jira ka san babu yadda zaka yi zaka sayar da musu wannan abu ba dubu hamsin da ke magana ba ko dubu ɗari ɗari da hamsin ka sayo abu mm. za su siye shi dubu ashirin ba yanda za ka yi domin watakila kai bukatar da kake nema ta dubu goma ce sa ka ɗaga abin dubu da kasuwar kenan to ai irin wa'annan suna nan suna nan suna dakon mutane wallahi har addu'a suke Allah ya kaddara mutane su shiga masifa to idan misali yadda malamai suke magana cewa a zo a yi addu'a a zo a tausaya wa juna a zo a sauƙaƙa juna wancan mutanen za su so irin wannan addu'a ne ba su ta ba saboda su sai wani ya shiga bala'i da kunci da kaka na kai sannan su za su samu su ci abinci to mala ai in aka shigo wannan bayanin ma sai a tabbatar mana cewa shin wannan ai bayan riba ma haramun ma suke gina kansu da ita mm. gaba daya mm? ai ba za su yi lasting ba duk dan adam din da bai sauƙaƙa ma dan uwansa ba eh. ai ba muna tunanin zai yi roƙon Allah mai ga masa Allah ya raba malam ya shiga baran dan tafi wasu abubuwa guda uku nan wa hudu malam ni abin ka ga da matan da kai zamu jingino wa aikin gaba daya yawa malam ni abin da nake duba shine kaga kamar jiya da aka yi wannan shiri makota da yan unguwa da Allah ya horewa kullun gabar guda ɗaya ce fa malam mu za mu taimaki junan mu me zai hana cewa tun da wannan tsarin na cashless policy ya zo na wannan magana kuɗin malam mu taimaka mu bubbuɗe wa mutanen mu account ɗin nan mana mu taimaki junan mu ni Allah ya hore mun kai zo kana da account a banki ba da shi zo mu je mu buɗe ma kamar yadda malam yayi magana mm. na biyu a dai jihar Kano kusan dungurgum a iya ta gaba ɗaya musulmi ne a Kano kusan rabin Kano gaba ɗayanta ko ba ka bane ba kuma kowa ya san da cewa irin ladan da yake tattare da ka taimaki wani a junanka mun sani an gaya mana islami an faɗa a makaranta allo an yi wa aziman manyan malamai malam abu na uku an yi magana cewa da so samu ne almajirai kamar da malam eh, dakta ya faɗa jiya zai kama almajiran Kano gaba ɗayan su zai buɗe musu account a banki mm. wannan shawara ce mai kyau mm. malam wannan isa ta ansa ce ga gwamnati ɗauko wa'annan mutanen mana buɗe musu wannan account ɗin mana hmm. dinga jefa musu wani abu a wata hmm. ko dubu biyu ce ko dubu uku ce su suno ne almajiran in ka ɗauko su malam da ka ɗauke wa'annan mutanen in ka je kana jefa musu wannan abin a cikin account baka ba su account ba <laughs> baka updating din su ba ka mai da su in zamani mm. ka jefi tsuntsu ɗaya da dutse biyu tsuntsu biyu da dutse na ne yake ne ma tsuntsu biyu da dutse <laughs> ɗaya <laughs> malam idan ka dinga jefa musu wannan kuɗin mm. za ka ƙara ganin wani mutum akan titi duk wanda ka gani a titi kuma ba ya shiga uku ba yanzu eh. malam kafin mu je ga shawara abokin aiki tunda shawara ce da ya bada mai kyau kuma da eh. fatan mahukuntan da abin ya shafa za su yi kokari kuma mu daga bangaren mu waɗanda muke ta jan hankali hmm. waɗanda suke da abin da za su iya taimakawa al'umma a cikin halin da ake hmm. ciki ya kamata a yi taimakekeniya a taimaki juna hmm. to abin da nake so wato malam shine jan hankalin da akan wannan cinikin cinikayyar da cinikin kuɗin nan wannan cinikin kuɗin da ake malam na san kai dogon rubutu hmm. to ya kamata a zayyano wa masu sauraro fa su ƙara jini hmm. ina kan wannan zance saboda shi ne ya ƙara saka mu a cikin halin da nake hmm. ba ko rashin kuɗin ne da ba mu da shi rigiman mu da muka shiga cikin muna da laifukan mu to waɗannan dirka dirkan laifukan da muke narkowa su muke so a ja mana hankali ta mahangar addini a cigaba da faɗakar da mu akan sannan ne ma malam zan ƙara da nawa akan batun da wato tunda dindin na ma za mu yi kamar yadda halasta <laughs> <laughs> da iya ɗauka wata <laughs> malami ya yi wata magana ya yi wata magana ta eh. lokacin da su waɗannan lokacin da suke jira kenan su irin waɗannan mutanen mm. ka fahimta mm. to yaya makomarsu take kasancewa yayin da idan su kuma sun samu shin suna zama wancan din arziki koya sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabiyina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in rabbi shara li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wallahu ala ma naqulu wakil to wali a Na Jamisu. Hmm. alhaji abbas to wannan al'amari kusan satittukan nan duk akan sa muke tattaunawa kuma insha Allah mun san mutane suna kan faɗaka kuma wato an ce waki ɗaya shi yake ɓata gari al'umma suna ta je ƙoƙarin su ƙara tunzura mu mu faɗa cikin fushin Allah kuma banda akwai wa'yanda suka shagala wajen kira da a gyara to da fushin Allah sai ya tabbata amma da ubangiji ce wal takun minkum ummatan yad'una ila alkhair lalle a cikin ku a samu wani group a samu wani unity a samu wani organization wata kungiya da aikin ta kawai fadakarwa mm. sune malamai to sune malamai da irin ku yan jaridu da dattijawa wasu mutane gungu da kullum su burinsu su mm. kira mutane su gyara to Allah subhanahu ta'ala mutukar da irin wa'annan mutanen to shi kuma kullum sa sanyi yake ƙara samu kaji kaunar malam wajen Allah kaunar da yake mana idan ka koma alqur'ani zaka ga ubangiji subhanahu ta'ala kullum abin da yake kiran bayi da shi su zama wasu afuwa da rangwame in ka koma surata ali imrana mm. ubangiji subhanahu ta'ala ya yabi wasu mutane da idan ya zama su masu afuwa ne da rangwame to lalle da su yake e kaga ai yana cewa wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas sai ce wallahu hibbul musini hmm. ubangiji subhanahu ta'ala yana yaban masu haɗiye fushi hmm. masu namijin hakuri. eh haɗiye fushi eh zuciyar ta hasala amma sai aka tattake ta aka haƙura sai Allah ya ce kuma nan kuma wal afina anin nas kul masu yi mutane afuwa yanzu kamar maganar da malam yi mm. cewa akwai wasu mutane da burinsu kawai su ga mutane sun shiga masifa mm. sa a zalzale su yanzu kan kana jin wa'annan kala wa'annan mutanen sun yi sulhu da Allah ba su ba wallahi ba su da alaka da Allah mai kyau lallai don haka duk lokacin da ya zama akwai wasu gungun mutane da burin su wannan tofa da bara ta sai da tawa sai yajinta kuma wato jini a jiki kishirwa don haka ba za ka taɓa ganin mutum ya rayu da nutsuwa ba kullum a firgici ai har abada ko ya tara to zai zama a cikin firgici da tashin hankali ya tsokana Allah ai sosai kuwa shi yasa ai hadisin Buhari da Muslim mm. hadisin nan da aka rawaita cewa Annabi sallallahu ya ce innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun kowa ya gyara ya sani kowa ya bata mm. ya sani bayan da za a yi kamar yadda kike faɗi yanzu mm. Wayan nan take za ta yi dubu hamsin ko dubu ɗari da hamsin mm. mutum yana ganin cewa ka shiga mutsuwa ya zo ya ce ga dubu ishirin kashi saboda ya tabbata dubu za ka karɓa ka kaddara wannan halayyaci ai wuta ya ce shi sa abdullahi dan abbas ya ce riba tana da categories tana da rassa sama da reshe saba'in da uku ita ba ai kwarai da gaske 73 tana da rassa farkin laha kana yi ma baka san kana yi ba kenan da yawa ai shi sa aka ce to karkai kasuwanci sai ka san ilimin kasuwanci hmm. saboda me halin da mutum zai tsokano fushin Allah ya fada hmm. ba kankani bane ba kuma wannan yanayi na maganar riba hmm. duk fa addinan sun yi fadakarwa akai kowanne ai sosai ba mu iya musulmi ba hatta su addinin su na kiristanci in ka duba morality ya nuna cewa kar mutum ya zama yayi wannan saboda ka annabi sallam ya ce da halal da haram a bayyana suke amma a tsakanin su abin da ya zama neza nun haka weza mm. abin da ya shiga tsakiya da din su to akwai wasu al'amura mushtabihat su kuma suke ne su kuma eh wa'annan mushtabihat din su ne wato wato wato wasu abubuwa masu rikitarwa mene masu rikitarwa Shubuha. shubuha kaga yanzu misali ai wannan barawan tsaye ne wanda abu zai kai naira dubu ɗari ya ga ka shiga masifa ya ce ga dubu goma bayan riba ai sata ce kaga laifi biya gaban Allah kwarai da gaske akwai wani labari na magana jari wanda abokar imam ya kawo eh. labarin eh labarin da'u da dan iya <laughs> an tuna wannan labarin labarin barawon zaune eh. da barawon tafi hmm. to a ƙarshe waye babban barawon na ne ya wuce saboda haka uban annabi sallallahu alaihi wasallam yace to su akwai umurun mushtabihat faman ittaqa shubuhat istabara al dinihi wa irdihi wanda di ya tsauraci ashubuhat mm. shiga rikici na wannan ba za ka ce sata bane ba wannan ba za ka ce riba ba ce ba zunzurutu ka rasa ma sunan da za ka sawa abu ba ma shi da suna ba shi da suna ai fashi ne gaskiya inda abin da ya fi fashi ai har da kisan kai mama to wanda ya har da kisan kai mm. to ai wanda ya raye mutane kamar ya raye wanda ya raye mutum ɗaya kamar ya raye mutane ne gaba ɗaya akwai zama ƙarƙashin sa saboda haka mutum ya kubuta li wa irdihi mhm. ya zama kilin a addini a wanke an wanke tas an wanke shi sannan wa irdihi mhm. shine mutunci ya sai mutunci ya sai mutunci ai ba mutumin da za a zuwa ce wannan ce ɗabi'arsa kaza mutum ya so ya mu'amala da shi ba zai yi ba haka yake sai halin su da sai dan halin su da gaskiya ne dole sai ka ji mutane sun yi tofin alatsi ne alatir wa man waqa fi shubuhat istabra'a wa man waqa fi shubuhat wa man istaqal wa man ittaqa shubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi dan haka wa man waqa fi shubuhat waqa'a fil haram ƙwarai da gaske wanda ya fada irin wannan shubuhar to ya amka kansa cikin wato haram zuzuru a karamakan da je wajen haram din za ka za ka tsaya saboda talla za mu je ofishin masu talla barka mu da da azara ba azara <laughs> to a cikin wannan shiri na wannan rayuwa da muke tattaunawa kamar yadda aka sani masu sauraro kun san wannan rayuwa mu kuma da kuka tafi kuka tafa mun fafata mu ma da aka tafi haka muke ta fafatawa dai muna ta magana to kai tsaye dai ga wakiliyar mu daga social media hmm. inda na ga ta shigo ta kida ta dan zo da dakon sakonni Maryam kafin malam ya dora me mutanen namu su To abokanan aiki sannun ku da kokari. Za mu fara da sakon Umar Abbas mamaki inda yake hmm. cewa muna addu'a Allah ya kawo mana ɗauki a wannan halin da muke ciki. Shi kuwa cewa shi kuwa Isa mai zamani cewa Hajiya Asma'u mama na yi gaskiya wannan rayuwar sai dai Allah ya kyauta. Hmm. Sabitu dan goro kuwa cewa kai tsaye daga nan garin Dotsa. Gaskiya abin da kuke yi kuna ba mu nishaɗi sosai kuma muna faɗakarwa. Hmm. Eh, muna mm. faɗa kuwa a ra'ayin Abdulsamad kuwa cewa mm. an ta asma'u da abokan aiki fatan alkhairi wato gaskiya wanga batu da kuka ɗauko yana matukar fahimtar da mu sosai mm. a tashi lafiya gaskiya muna jin daɗin wannan shiri domin kuwa ana ɗauko abubuwa masu batutuwa ana ɗauko abubuwa masu mahimmanci sako daga shamsu affan shamsu Mm. muna godiya mm. hajiya maryam da sakonninki mm. inda zamu koma wajen malam kafin wasu sakonnin na kisa bulbulu to hajiya su ba eh, mun dauko akan hanyoyin da mutane suke ta cin haram wasu sun sani suna sani suka tai wasu kuma ba su sani ba eh burin su kawai dole ya zasu su tara to alqur'ani ubangiji subhanahu ta'ala suratul baqara aya ta 276 Allah yana faɗi yana cewa lahun riba wa yurbi sadaka. ubangiji yace ina mutsitsiki ina tarwatsawa in tafi da abin da yake cikin riba Allah baya sabon aiki eh wai wai yurbi sadaqat menene ma'anar lahun riba abin da ake nufi da lahun riba cewa ka yi tattafka. Tana warware amma ƙarshe sai ta warware <coughs> wato shi ta masu hausan da ka ana tafka da warware. eh menene warwara a ƙarshe mm. shine maganar da muka faɗa a jarrabin mutum da fitintinin rayuwa ka tara din tsaf a haɗa ka da koda a haɗa mutum da hanta a haɗa mutum da bijirarren yau a haɗa mutum da ɓarin jiki ko bijirarren mata ma wani da gaske a haɗa shine wayur bis yamhaqullahu riba Yam kaiwa mm. eh. yamhaqullahu riba zai zai tauye ta ya matse ta kamar siri kamfu ta mala yace tashin gishi wani abu siri kan buwa za su mawa kaucin mata tashi kai kama da audi za a yara zula zan za ala walla walla ban san shi ba a kin san shi kin man tashi a kin man tashi <laughs> amma ta san gishirin andres tashin gishirin andres wani abu fu na gane magani eh, eh mai tashi dai abu mai tashi kenan shi ne mai hasu kamfani a kan tashi ubangiji subhanahu wataala eh. zai tafi da ita mm. Shi shine zaki ga mutum ya riga ya tara din amma ƙarshe mene yake cewa faro faro din banza garin banza ya kare a faro sosai kuwa ba zai taba yin abun arziki ba mm. ko kuma gashi ya tara din amma ya ki ya faranta wa iyayensa ko kuma in ya tara din malam Allah ya hana shi ci sai ce wai rubi sadaka mm. duk abin da yake mai tsarki ubangiji ta Allah yana ajiye maiƙo da gwaɗi a cikinsa shi sa aka ce ai wato ita albarka ya kaɗanci amma kuma a cikinta akwai yawa shi da aka bada misali da ruwan rijiya da ruwan tanki mm. ruwan tanki zuba shi aiki amma in ka zuba shi kai ka san dan kwanaki zaka ba shi zai kare a sai ya kare rijiya fa ke hajja su maukin sani a cikin gari akwai rijiyar da ta fi kara hamsin. a cikin gari ah, ana zanta kuma ana ruwa ta ci albarka albarka shi ne ai albarka shi ne a ce wa albarka sai ki ga mutum cewa gashi wani ya samu albarka abu yayi ta ci yayi ta ci eh, ya kira na gane kuma shi ne ci samu rija mai shekara 100 mm. wata 200 har mai shekara 300 ai wanda zaka ce tarihihi ne amma mun anan cikin gari wajen kwanar gabari akwai rijiyar da ta shekara 300 har yanzu ana jin ruwanta a ya ci kafiya sosai to ki gan wani tanki ne mm-hmm. wani ruwan tanki ne za a ajiye shi ruwa a tanki ya shekara matura ma bai sai kera wannan <laughs> to shine wayar bi sadaka. da haka dabara ba za ta taba sai da taba ba sai dai ta sai da yajinta ga kasar mu da muke ciki ma kuma irin eh, abubuwa na mai ake cewa ne hmm. ma'adanai eh. da muke da su mama masu albarka da ake ta tono su shi ne ai zaki muke dan koiro yakan ce kowa ya gyara hmm. kowa ya bata wannan yana cikin ma'anar fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ama yuribika ila ma la yuribika ka ba abin da yake ma contemplate hmm. ko kwanto a zuciyarka ka tafi kan abin da baya ma ko kwanto wallahi ji asma'u kowane mutum ya san haram gaskiya wallahi haka ne gaskiya ne ma komai rashin makarantarsa mm. ai kowa ya san fari fa ya san baki ya san baki kowa gyara ya san. saboda haka bijirwa ce da dan adam kawai bijirwa ce kullun abin da muke kira da gwamnati Allah saka gwamnati da alheri san zuciya ne ai dai yana cikin san zuciya mm. mune wa gwamnati addu'a wannan mataki da aka ɗauko na a dinga ɗaukan mataki wato wato wato mataki akan mutanen da aka kama su suna irin waɗannan abubuwan abu ne mai kyau abu ne mai kyau wali ai daman ita gwamnati ai wakiliyar Allah ce shi ne ai kalifar da yake cewa zai ajiye a bayan kasa mm. wa'inda za su ce abu nan mai kyau a kyale mara kyau idan da shi sa ai duk mutumin da ya zama shugaba mm. hanyoyin aljanna ne gaba ɗaya suka buɗe mai in ya ga dama ai sun bude shi a gabansa suke gaba ɗaya hanyoyin aljanna wallahi wallahi wali hanyoyin wutar kaɗan ne amma shedan yake ta kautar da shi yake ta kautar da shi yake ta matsar da shi don haka duk lokacin da ya zama shugabanni Allah ya sa aka samu za su dinga ɗaukar mataki a kai yanzu kamar misali da ake cewa ba za a karɓi tsohon kuɗi ba kuma ga abin da masana doka kullum suke ta faɗi cewa doka bata ce ga lokacin ma da za a ce a daina karɓa ba amma kawai mutum ya ci ya koshi saboda yana ji mai kuɗi ne shi ya ce gidan mansa kawai a ba za a ƙara karɓar tsohon kuɗi ba kaga an jefa mutane ne a cikin tashin hankali kuma sabon babu shi saboda haka hmm. wanda yake ana ganin direct abu ne daga gwamnati hmm. kamar gidan mai kamar asibiti hmm. kamar manyan makarantu a ce ba za su karbi wa'annan tsofaffin kuɗin ba to mu ba san yadda to ya mutane za su na mutane za su katafarin kamfanoni da ne ruhin naka ai gaba shaguna manyan shaguna bari ki ji abin da Abdullahi dan Awas yake faɗi Allah ya kara masa yadda yace yustatibahu mhm. wanda yake cin riba a kama shi dumu yana cinikin kuɗi na san zuciya cinikin kuɗin to yustatibahu eh wato hukuma za ta nemi ta ajiye masa dokar cewa kai ya ƙara mm, ta ban kwashi ita kuma ta idan ta ki daman na gaya ma kofofin aljanna sun buɗe mata gaba daya kofar wuta ba ta da za a karkatar da ita ne kaga ya ja mata kenan ya ja mata ya ja masa junan su duk sun fada su biyu dan ya yace fa inna za'a in ya hakura. in fassara ne da Nijar ya hakura to shikenan za za kuma za ta ladabtar da shi wa illa duriba unuqo in yaki in yaki a kai shi a aji wani gurin kenan ah, sijin hmm. a kai shi a ajiye shi kuma in da ƙarshe in abun ya ƙi yiwuwa a kautar da shi domin ya zama virus a cikin al'umma a sosai kuwa a Allah baya son mutum da zai hana mutane da aka yi da riban nan mutane suka kace kace da yawan kaucewa da ina ga ya raba kusan kashe mutane shi da mun gaba daya hajji asma'u subhanallahi bai'u dhahab bizahab a musulunci mm. eh au bau'il fidda bil fidda haramun ne haka kawai mutum ya zo ya ce ina da dubu goma gata amma dubu uku za ka ban abu za ka ban dubu uku a dubu goma kamar za abin da mutane shi wannan aikin da ake ta yi wannan a da a karkara a karkara ma ana ce musu wannan abin da kuɗaɗe ake ta tafiya wallahi da kuɗaɗe ake ta tafiya shi sa alqur'ani zuwa na ta'ala yake cewa sabon kudin ya zo fa in taf'alu fazanu bi harbin minallahi wa rasuli wallahi haka wani jiya kira mun yi magana jiya wanda biyu ya kiye daina mhm. to a bashi direct information a bashi sako na gaggawa sanarwa ta kai tsaye cewa ya kulla rigima da yaƙi tsakaninsa da Allah za su yi yaƙi shi da Allah ne wannan ce yaƙi sosai kuwa sosai kuwa wali ai sosai kuwa kana gaya masa shi kenan ƙara gaba to ai kaga bala'i ne a nan bala'i ne a can amma ka yi shi inda ya kamata domin mm. tura sakon inda za ka ba da an ce zara amunkum munkara wale gayyar ku biyadi eh, in kaga cewa zai kwada ma mari to kaga ba zai yi ka yi shi da baki ba fazakir in na fa'ati zikira inda in ka faɗa sakon zai ji haka ne ba kai kaga fir'auna ma ce aka yi amfani da harshe mai kyau mm. wajen isar da sako ni malam kamar mu ne ma ku ke hada kanku rigiman nan gaba ɗaya ba ni fa abin da malaka ke gani ke eh ni kullun abin da nake faɗi wali barka ji ni kullun ina faɗi shi su mutane tunda Allah ya halicce su duka duniya mm. akan kansu in ba doka ba sa gyaruwa akan kansa ma aka mutu aka dan adam yake duk kasar da kaga talakan kasar suna bin doka dokar ce aka ajiye ta aka ce a bi ta dole shi sa ai daga cikin mufassiru na malamai suka ce inna allaha la yughayyiru ma bi qaum ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusin suka ce shugabanni ake nufi mm. akwai wannan maganganun cewa qaumu da Allah yake zance a nan wanda aka ba su ragama ta su zama kawai wakilan Allah mutane kawai su zama dole mutane su zama mutanen kirki mm. to shugabanni ne ya zama wani su za a dole kawai mutane su zama mutanen kirki kwarai da gaskiya ne kagan sai kasance sun sauda hanya kamar gidanka ne su rikici ka ce gidanka ka tara yayanka ka zuba musu ido ka ce kowa gyara kansa ba zai yi ba shi ne aka ce daidai da ba to dan haka wai in aka ce mutane wai mu gyara kanmu ah. a mutane akan kansu ba sa gyaruwa Mm. su da doka ɗan adam yake ai da mutane a kan kansu suna gyaruwa ba za a yi ko annabawa gaskiya gaskiya ne ma so da in ka ce da 'ya'yanka ka zuba musu ido kowa ya abin da ya ga dama idan gidan ya lalace laifin waye kai ne za ce a ba laifi na bane ba su ne suka isa gyara kansu za ka ba to kamar ba fulatani ne da dabbobi a daji mhm. ya ajiye sandai ya koma gindin bishiya ya zuba musu ido To kuma aka ce sai ce ai dabbobin ya kamata su su gane gona su gane ciyawa <laughs> eh su gane waccan bai kamata a ci ba gonar su ba ce ah! ai shi ne shi sai ce innal insana kulika halu'a hmm. dan adam an halicce shi halu'an me halu'an fasiruna halu'a suka ce hadamamme shi dan adam a sosai kuwa yana ganin kawali baka da cikakken wayo wayan nan taka in za ta yi dubu ɗari eh. in ya gane kai dan sha tara sha tara ne sai dan goga ma dubu goma ni gogage ne a ai misali saboda me wannan hadawar eh, ya kara gaba eh. kuma wanda baka zato saboda ba wanda aka rubuta shi a garaba sa garaba a goshi ba a rubuta ji a sama inna lillahi a goshi ba a shi sa aka ce hmm. daman wannan tsokar in ta gyaru kawai completely mutum ya gyaru kawai ka zama mutum a ka zama mutum ai mm, mm. to ai in ka zama in wannan tsokar ta zama baka ji ba alqur'ani kullum maganar da Allah yake fare sai ce allati taddalu alal abida mm. ba allati taddalu alal jasadi ba alal abida yace tana afkawa cikin ciki mm-hmm. sai a ce da ita to ga abincin kicin ita ce ta ja komai sai ta je sai ta fara kawai kafcarin dinta. da ita ita duk a halin da aka shiga ita ce kuma la an ci ranar alkiyama ga ubi ne su ringa magana a gaban Allah ko alyawma tukallimu na aidihi wa tashhadu arjulihim bima kanu yaksibun za a toshe harshe ba shi ba magana a to ai makareci ne ya gama ya gama aikin shi ya kare saboda duk inda aka tafi wani me ya kai ka wajen afa da aka je wajen waye waye season hannu ne to shi za su yi da zancen kamar ta shani na je sai kuma waye ya dauka shi ya dauka so da a nan ubangiji zuwa na ta'ala yana faɗi yawan tubular sarai ranar kamunga malamai suka ce meye kamunga shine ranar cizon yatsa shine kamunga ai akwai wani abu da suke ce mai cinikin huji a jahiliya ko su ce cinikin awwalaja shi ne shine bai'ul irban ka miƙo abinka abinka zai dubu ɗari kamar yadda ka gama faɗi yanzu mutum ya goga ma ya ci ga dubu arba'in kwarai da gaske isa Allah subhanahu ta'ala Abdullahi dan Abbas ya ce wa'annan ayoyi suna cikin ayoyi na kusan karshe karshe saboda me shi dan adam da ciniki yake rayuwa ya haja su mawu mutum da hmm. kasuwanci yake rayuwa hmm. ai duk dan adam ba addara ya rayuwar dabbobi a daji ba cinikin ma shi ya fara to ka gani dan haka tun da dan adam zai rayu ne ta hanyar siye da siyarwa hmm. dole duk mutum na duniya sai yayi siye wajibi ne gaskiya ne Siya siyasiyar sace wala kad makkanna kum fil ard waja'alna lakum fiha ma'ayis Kalilan ma tashkurun yace mun ajiye ku a bayan ƙasa mun ajiye muku ma'aishi shine hanyoyi na rayuwa wannan kaza yake wannan ma'aikaci ne wannan dan boko ne wannan dan kasuwa ne wannan sana hannu yake ba wanda zai rayu ba wani kalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke ba kuke ganewa tashkuru na anan kuke ganewa cewa mun muku wasu ni'imomi malam bayan wannan rigima da ya ɗauko tsakaninsa da Allah shi irin wannan mutum yaya kuɗin suke masa wajen albarka mun faɗa a daga ciki amma bari kawo su daga ciki hmm. mun yi magana cewa akwai wato hululul jadabi wal qahad hmm. li ajalihi hmm. shine dalilin wannan Allah zai jarrabu mutum da farin aljihu ka san fadi na lulun wani ba na ruwan sama ba kuma na abinci ba yawa na aljihu a hana mutum sharan masallaci sai ta kasuwa a kwarai da gaske ta giya to ai farin aljihu ke da mm. wato wani abu wanda ba zai amfani ka ko a samu wata kawai kilaki kawai ta ta karba tana tatsi shi kwarai da gaske ko caca ko caca ita ma nan sai ta faru sai barakatin nasali tasiru ba da aiki da ha eh. familin ka ka tarwatsa su ka ja musu abu tsatsanka tsatsanka da suka fita daga jikinka ba da za su yi albarka tunda jini bibiya yake ba za su yi albarka ai haram ka ci da su ba za su a wannan gabar masu kansu ƴaƴan ba sa girmama iyayensu ai ba su girmama ba sai ka jin mutum yana ta kwana a jikina yana ji ba aka ci da su ai malam wallahi azim wallahi azim akwai gabar da wani yake gaya mu Dani ne ya same shi yake gaya masa ije igaya wa babarsa sakon zagi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi azana Allah wa ajarana dole ka je ka ce mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wallahi yanzu malam kamar yanzu misali kaga hawa ni wani hakira na yake ce min mm. yake suna cikin hada-hada su bana dai Allah kasuwa mm. ta wannan an samu alheri ana faɗi an samu alheri ya min yake ma ya samu fili mm. ta wannan hada-hada ce mutane yake ɗaukowa kamar kusan mutum bakwai suke zuwa sai su kwana a bakin banki hmm. da eh, wahala haka suke shi su sha wahala su yi wa to amma ya ce min ai su wai lada ne so na gaya masu nace wannan abubuwan da kuke me lada a an sai fili an sai wai eh. wai lada ne ladan me ban ladawa ah, shi yana faɗa wai ita ribar da yake ake suke ci sai eh. ya ci ai wai ladan da suka samu ne na hada hadar da suka yi yanzu ma kokari suka yi da wani kuɗi ya hada su yawa ya sai fili to bari mu shi Allah zai wayo shi a ka'ida mm. da abin da aka ci wannan Allah ya halatta shi na ciniki to shi ne abin da ya ma daɗin rai mm. ka yadda shi ne agreement tsakanin mai siye da mai siyarwa mm. duk mutumin da ya je ya bada kuɗi irin wannan ya je ba da kuɗi irin wannan saboda wannan situation ɗin da aka shiga wallahi ran saɓacewa to tun da da damuwa yayi wannan abun Ture wace ba magana ya zai ce ai fighting na yi na hmm. raba yara na a ai wa'anda kake yi wa wannan transaction din hmm. na su zo dubu goma ga ka ajiye wasu dubbai ka ce za ka za a baka ai duk wanda ya zo ya zo kama wannan damuwa ce da ya rasa yadda zai ya zo ba yadda zai ne ya sa ya zo ko kuma zuciyarsa a dama take haƙura yi kawai dan baya da zai to shine yasa ya zama riba to Allah ya sa dace masu sauraro lokaci ya cin mana sai dai a tara muna nan dai a cikin shirin gobe da jibi eh. inda za mu karɓi sakonnin su kuma za mu ɗaga wayoyi in Allah ya yarda mala za mu ci gaba ne ai abin bai tsaya ba dai hmm. yadda ta kama ko zuwa goben ko alhamis in sha Allah malam kai ma za ka ɗora mana masu sauraro iyakacin abin da za mu iya kawo muku nan duba da yanayin lokaci abin da muka yi daidai Allah ya sa mana albarka wanda muka yi kuskure kuma daga tuntuɓin harshe ne Allah ka gafarta mana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 dukkanin jagororinmu da ma ma'aikatanmu baki daya Allah ka kara mana soyayya ta fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara annabi daraja Allah ka sa mu ci gaba da cin darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a madadin abokanan aiki abokanan tiritiri da muka kasance Hamisu Musa Sidi da ma Aminu Ahmad Abbas hadda Aliyu dan gidan mutanen wali sai malam Salu Sani mai nage da ya shigo wannan shiri malam da fatan Allah ya mai da kai gida lafiya Asma'u Kano da Jigawa suna na kenan na shirye shirin kuma kamar yadda aka ji hamisu musa sidin dai ya sa damu da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu mu ta lafiya come.